يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أبلغ الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان درسين وتفسير القرآن من جرمة في سورة الحجرات كراتم نجيا من قال كرشن آية الشدة كرا الله سبحانه وتعالى ya yi wa masu imani game da cewa duk lokacin da aka zo musu da wani labari allah ya ci kafin su yi hukunci su bincika labarin an tusibu kaunan bijihari allah ya saboda karku shiga mutuncin wasu a cikin rashin sani fatusbihu ala ma na ne, sannan kuwa yi gari cikin nadama kan ayyukan da kuka aikata kan waɗannan bayan Allah wannan yana daga cikin sifa da ya kamata a ce kowane musulmi musamman a hada sunna ya siffanta da shi duk lokacin da wani abu zai zo mishi abin da ya shafi kima ko mutunci ko suka a kan wani to ya tsaya ya tantance labarin Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya zama jagora to sai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الله أكبر وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم الله مدوكتين سركيتي واعلموا أن فيكم رسول الله Allah ya ce ku sani akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakanin ku wannan ya ce a nada wani wannan ya ce a nada wani wannan ya kira manzon Allah da sunansa Allah ya ce ku sani akwai manzon Allah a tsakanin ku lau yuzi'ukum fi kathirin min al-amri inda zai biye muku ya muku da'a cikin da yawa na al'amuran a ce yadda kuke so to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya biye muku a yi haka la'anitu Allah ke lafin halaka jama'a mun bai idan da a ce ra'ayin al'ummarsa abinda al'ummar take so shi ma haka yake biye mata a yi Allah ya to da an aikince Allah ke da abubuwa su lalace shi ne jagora idan yake a yi gaba sai a yi gaba idan yake a yi baya sai a yi baya idan yake a zauna sai a zauna in yake a yi kudu sai a yi kudu amma in ku ne da ku ce a yi kudu shi kuma ya biye muku ya ce a yi kudu Allah ya ce da kun halaka jama'a mun fahimta daga wannan sako ne mai kyau da ke gaya maka cewa duk wanda bai bi annabi ba zai bata duk wanda ya ce abinda ransa yake so shi zai yi to halaka zai shi ne jagora shi ne shugaba shi ne annabi shi ne manzo dole shi ne zai jagorance ka matukar kayar da manzancinsa amma ko da yana raye aka ce abin da kake so ya biye maka a yi abin da kake son allah ce za ka halaka dole kai za ka bi shi dole kai za ka bi shi ina jin a cikin suratul mu'minin allah ke cewa wala witta ba alhaqu ahwa'ahum Wannan ya ce wala alhaku a hawa abin idan da gaskiya za ta bi son zuciyar mutane yadda aka saukar da alkur'ani to a ce alkur'ani shi zai bi mutane abinda son zuciyar bayi yake so ƙur'ani ya biye musu Allah ke da fasaddaci samawati wal ardu da sama da ƙasa komai ya rikice in ji Allah wato duk ka gane cewa shari'a Allah ya ajiye shi ne bisa maslahar duniyar da lahirar yayi duniyar za ta gudana yayi lahirar ka za ta gudana duka Allah ya tsora shari'a ne akan wannan tsari saboda haka ba an tsora ne akan kai abin da kake tunani da yawa na daga cikin abin da ke damun mutane mutum sai ya kalli shari'a sai kuma ya auna shari'ar da tunaninsa sai ya auna da tunaninsa duk hankalin mai hankali duk ilimin mai ilimi ya fi shirya irin abinda Allah bai shirya duk ilimin mai ilimi duk hankalin mai hankali ya isa ya zo da abinda manzan Allah zai zo da shi ne ba sai yi ba ka gane cewa wannan abin da ake kira addini wahayi ne abin da kai kuma kake gani kuskure da ke shiga cikin saboda ka saƙo ne da Allah ya saukar da shi ba zai taɓa zama daidai da abin da wani mai hange ko hasashe zai hango Allah ya ce wa alamun annabi kuma rasulullah ku sani akwai manzan Allah a cikin ku abinda ake bukata ku yi mishi biyayya law ukun fi kathirin min al'amri, inda zai muku da'a cikin al'amurra masu yawa a ce yadda kuke so haka zai biye muku la'anittum Allah ta da kun wahala kun wahala Allah ta da kun halaka walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ya sai dai Allah sai so yantar muku da imani wa zayyana ku fi qulubikum ya ƙayatar muku da imani a cikin zukatanku wa karraha al kufra wal fusuq wal isyan ya ƙyamatar muku da kafirci da fasikanci da dukkan dangin sabon Allah ulaika ar rashidun Allah ce wanda Allah ya musu wannan da goma shi Allah ya sune shi ne walakin Allah habbaba ilaykum iman Allah ne so yin karanku da imani duk wani abu na kafirci sai ka jira ta ba maka zuci Allah ce kyauta ce kawai ta wa zayyanahu fi qulubikum ya kayatar da imanin a cikin zukatanku duk abu ina alaka da imani sai ka je na faranta maka Allah ke fara lafiya da ni'ima ne maka wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan Allah yace kuma Allah ya kyamatar muku da kafirci da fasikanci da sabon Allah duk abu idan sabon Allah ne sai ka yana baka maka Allah ke to kyauta ce daga kyauta ce daga Allah Allah ya ce wadda suka zan haka su ne shiryayyu Allah sai ya ce fadalan min Allah wa ni'ima Allah ce wannan kuma falala ce ta Allah kuma ni'ima ce ta Allah shi duk ni'ima da ɗan adam zai gani a rayuwarsa ta duniya ni'imar wasa ce a ganga da ni'imar musulunci da Allah ya yi kar ko ka san ayar ko baka san ayar za a bar duniya ba dole ka yadda dai za a bar duniya dole ka san za ka bar duniya dole wutsaran a zo zaɓe ba ka yi haka ne ko ba ka haka ne ba ka nan ba ka nan to akwai inda aka tanadi za a yi zaman din din din to wancan zaman ba ta daɗi in ba da mai imani ba to idan Allah ya ma arzikin imani ai ya gama ba ya gama ba in Allah ya ma arzikin imani ya gama ba kan ne za a yi zama na tutur har abada rayuwar da za a yi bayan mutuwa ba shekara miliyan ɗaya ba ne a'a har abada ne har abada ne har abada ne har abada ne to sai aka ce an maka ni'imar da za ka iya dace da waccan rayuwa ta har abada kaga kuwa an maka kowace irin ni'ima shine ma'anar qul bi llahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'u Allah ya ce kula ka gaya musu bi fadlillahi fadlillahi huwa islam wal iman wa bi rahmatihi rahmatuhu fi al-qur'an Allah ya ce ka gaya musu da wannan falla da Allah ya musu na musulunci da imani ka gaya musu bisa rahama da Allah ya musu na al-qur'ani fa bi zalika falyafrahu Allah ya ce su yi farin ciki su ji daɗi huwa khairun mimma yajma'un Allah yace wannan falala wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah ya falyafrahu fi farin ba wani abu mai daɗi sai dai ka san shi imani yana da tsallan eh yadda da yake sai za ka fa'amul iman yana da tsallan to wanda imaninsa ya zama akwai tangarda a ciki shi ba zai ci ɗanɗano jama'a mun fahimta amma babu abin da mutum zai riƙe a rayuwa ya samu ɗanɗanon rayuwa ta gaskiya wallahi kamar imani kamar imani Allah ya samu dace Allah ya ce fadalan min Allah wa ni'ma Allah ke wannan falala ce ta Allah kuma ni'imanci Allah ya maka arzikin imani Allah ya kayatar da imanin kuma a cikin zuciyarka Allah kuma ya kyamatar da kai kafirci ya kyamatar da kai fasikanci ya kyamatar da kai saƙon Allah Allah ke wannan ni'ima ce kuma falala ce dukkan waɗannan munanan ayyuka kafirci ne fasikanci ne sabon Allah ne a ce wani iya aikin su shi kuma Allah sai sa makyaman su imani kayatar da shi a cikin zuciya wani kuma abin da yake fada da shi ke sai kuma abin da Allah ya sa ma kaunar su ke kaga Allah ya maka nima Allah ya maka sanada Allah ya sa mu dace Allah ya ce wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne Allah mai hikima ne to sai Allah ya ce wa فإن وقت إحداهما على الأخرى Allah ya ce wa in fa'i fatani min al-mu'mini na qatatalu Allah ke idan aka samu wata jama'a biyu daga cikin musulmai Allah ke sai kuma rikici ya barke a tsakanin su wa in fa'i fatani min al-mu'mini na qatatalu idan wata jama'a biyu wannan bangaren da wannan bangaren ko wancan da wani Allah ya sai suka samu fada da rikici a tsakanin su Allah ya ce fa asliku bainakuma Allah ya ce ku sulhu tsakanin su shi sulhu a musulunci dole dole dole ba dama a ga mutane biyu suna gaba a zura masu ido in ɗaya ya kiyar da da sulhu Allah ce ku haɗe mai ƙi dukan sulhu dole ne a musulunci to wannan zai bayu ka lura da idan mutum biyu cikin musulmai za su samu sabani a tilasta muku ko musulmai ko surgunsu sulhunsu to ina da wadda kuma shi ne sanadiyar batawarsu jama'a kun fahimta idan sun samu sabani aka ce ku surgunsu yau kuma sai aka ce ga waɗansu mutane biyu ba sa magana ga waɗansu jama'a biyu sun samu saɓani tsakaninsu kuma aka ce kai ne samar da wannan saɓani kaga ai ka isa rikakken annabi shekara yana da cikin abin da Allah ke azabtar da mutum a kansa azaba mai tsanani tun daga cikin kabari shine annabi wadda za a yi magana a can ya ɗauki maganar ya tafi da ita can shi ne annabin yunus zai ji magana a nan ya ɗauki maganar ya tafi da ita can ko zai ji magana a can ya ɗauko maganar ya kawo ta jama'a mun fahimta Allah ya ce wa in ba ifata ne min al-mu'minin idan wata jama'a biyu cikin mu'minai suka yi aka samu saɓani a tsakaninsu fa aslihu bainahuma Allah yake ku sauran musulmai ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bakat ihdahuma ala al-ukhra idan daya bangaren sai yayi ta'addanci akan dayan Allah yake fa qatilul lati tabghi hatta ta fiya ila amrillah Allah ce ku yaki wacce ta yi ta'addanci a kan ƴar uwarta Allah ce har sai ta dawo kan hanyar Allah ma'ana sai ta karbi sulhu saboda ka mutane guda biyu ne suka yi sabani a tsakaninsu ko bangarori guda biyu ne suka yi sabani sai aka kira su aka zauna da su to ku yi haƙuri ga abin da Allah ya ce a cikin alƙur'ani aka sassauto da kowane bangare waɗanda suka dace suka shiga cikin magana aka daidaita wani bangare ke shi bai yarda ba ba shi ba wani har abada Allah ke to ku haɗe mai kai dukanku a yaƙi shi ma'ana ku haɗe mai kai dukanku ku fitar kasu ko shagon ke rufin abu ka ce mishi a tsakarar haka ne saboda an masu rubuta ɗan uwanka da su ne kai in ya kasa kayansa kowa ya fita Allah ce in ya da'au ya fita haka ake yi halar dimba zai yana daga cikin hanyar umarni da alkairu da hali da mummunan aiki idan da wani mai kayan provision zai zo ya bude shago a cikin anguwan sai zai yana siyar da sigari sigari ina duka 'ya'yanku ne duk da su shanyi ya ce ku tura a je a same shi a mai rafiya wani anguwar nan duka ba mu da bukatar su zai da anguwar domin ƴaƴanmu da ƙannenmu da jama'ar su ne masu shan taba saboda ka muna roƙonka don Allah ka daina ba kyau duka malamin musulunci sun da shan taba haramun idan ya ƙi ko su da ku daina tsira zai bari ko zai bari zai bari daga wata anguwa za a zo sa ana sayan kayan ne sai ya bari zai bari ko zai bari dole ya bari haka ne ta Allah ke fa kafirun ke tabbi ku yaƙi wacce ta yi ta'addanci wacce ya bijiri ɓangaren da ya bijiri ya yi ta'addanci a kan abokin faɗansa bayan sulhu Allah ke hatta tafiya ila amurla har sai ta dawo kan hanyar Allah ma'ana sai ya zo ya bi abin da ya dace da shari'ar Allah Allah ya ce fa in fa'a to idan wannan bangaren kuma ya dawo ya mi wuya ya gyara Allah ce fa aslihu bainakum bil adli wa aqsid to ku dai tsakanin da adalci Allah ya ce yi hukuncin kuma da ya dace kar kuma ya dawo a ce a ah, ai tun da ka ce a a eh Allah ya in ya dawo shi kenan magana ya wuce dama ai abin da ake bukata gyara abin da ake bukata gyara Allah ya inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci cikin al'amuransu Allah sai ya ce innamal mu'minuna ikhwatun Allah ya ce iyaka mu'minai fa in uwan juna Allah eh yana da kyau kowane musulmi da ke imani da Allah da ranar ƙarshe ya lura da ƴan uwantaka da yake tsakaninsa da ɗan uwansa mu'mini innama adatu hasri innamal mu'minuna ikwa Allah iyakar mu'minai yan uwan juna ne da ke tsakaninka da wani musulmi dan uwanka ya tsara yan uwantakan da ke tsakaninka da dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ƙarfin wannan yan uwantakan ya sha kan wancan yan uwantakan saboda idan da za a samu wannan musulmi ne ɗan uwanka ne a musulunci wannan kuma wane ko ƙani amma ba musulmi ba ne to alaƙar da take tsakaninka da wannan musulmi kuma fahimta ta ɗara alaƙar da take tsakaninka da shi wannan ɗan uwanka idan aka samu kuma musulmi ne kuma ɗan uwanka ne to kaga ƙarfi a kan ƙarfi amma ko da alaƙa za ku yi tsakaninka da ɗan uwanka musulmi to fa alaƙar musulunci ita ce a gaba da wata alaƙa da take tsakanin ku yawwa haka musulunci yake Thank eh. yan wantakan musulunci karfin da yake da shi karfi ne da ba abin da ke iya ture shi karfi ne da ba abin da ke iya ture shi innamal mu'minuna ikwa Allah ke iyakar mu iyaka mu'minai yan uwan juna ne Allah sai ce fa asiru baina akawaykum Allah ke to ku yi sulhu tsakanin yan uwan ku guda biyu da suka samu saboda yan uwan takan sai bai kamata ku bar shi ya wasu ba saboda ka duk lokacin da za ka yi hulɗa da ɗan uwanka musulmi so ka dinga kallon wannan alfarma da yake da ita na musulunci da imani ka dinga kallon wannan alfarma da yake da ita na musulunci da imani wata rana lokacin da aka fita yakin badar musulmai ba su wuce 300 da wani abu ba kafirai sun kai mutum dubu kuma sun shirya yaƙi da makamansu da komai musulmai kuma asali ba ma yaƙin suka fita kawai yaƙin ya taso musulmi annabi ya shawara da sabon suka ce a yi kawai makamansu ba su wuce guda tara a kanansu. to da aka zo za a fara yaƙi annabi sai ya sanya wata gara basa a yaƙin. man katala katilan falahu kaza wa kaza wa man asara asirin falahu kaza wa kaza annabi ya ce duk wanda yayi ya yayi kaza yayi kaza yana da kaza wanda yayi kaza da kaza yana da kaza sabai suka tashi suka yi rukuma abokan gaban domin kafiran maka ba su taba ganin tashin hankali ba irin abin da ya faru a bada rikakkun karnan maka rikakkun jajayen wayan guda saba'in aka rike a hannu bayan waɗanda aka karkashi a lokacin da aka zo aka tara ganima sai matasa suka ce to wannan ganiman fa ta mutu dattawa suka ce a to an ce duk wanda ya yi kaza da kaza yana da kaza su kuma dattawa su suka yi garkuwa wa matasa matasa suka yi aiki wannan magana da suka yi abdullahi dan masudi ce sai ya zama har sun faɗi maganganun da da ya daɗi su sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hukunci shine Allah ya yi alunaka anil anfal ce ka anil amfani Allah ce ga ka sun zo suna ma tambaya game da ganimomi al'amfani bi ma'ana alganai ganai Allah ya ce yas'alunaka anil anfal ka sun zo suna ma tambaya game da ganima yaya za a raba mawaza za a ba wa kaza mawaza za a ba wa kaza Allah ya ce duk maganar ganima a ajiye ta ajiye fattakullah Allah ya kuma su kuji ji tsoron Allah wa aslihu za ta bai da kuma in ki barkar da take tsakani ai tun da an samu sabani Allah ke maganar ma kuma an wuce ta fattakullaha Allah ke ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bai ku in ki alakar da take tsakaninku sai yake musu wa abi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi wa Allah da sa da'a in dai ku mu'minai ne saboda ka duk lokacin da aka samu baraka a tsakanin musulmai to an samu baraka kuma abin da ke damun mutane shine ita rayuwa tana ɗauki da jarabawa tana ɗauki da rayuwa tana ɗauki da jarabawa wahalar da mutane suke sha a rayuwa shi ne so su ga komai ya yi settle <laughs> kaga wannan magana settle ɗin nan wato tsarin ne babana tsarin da Allah ya ma rayuwa babu tattalin a cikin kawai ka hutar da kanka abinda zai yiwu a yi abinda ba zai yiwu ba wuce shi malam a satin da za ka mutu ba sai an yi ke bari. ya da kai abun karau ne ba mai karewa ba ne wannan kudin makaranta da kake gani da sauransu wani a satin da za ka mutu ma da a yayi wani kuma zai yi karatun ko zai yi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yana da kyau kowane mutum ya fahimci haka Allah ya takuda rayuwa da jarrabawa la tarkabun la sabakan am sabakan ba zai taba yiwuwa abubuwa su daidaita maka ba ba zai yiwu komai ya maka domin Allah ya sanya maslahar sashi a cikin sashi maslahar sashi a cikin sashi wannan tafiya na da yau su ma da muhammadu sun kai kanu suna da yawa da kai ma aka yi tafiya masu gisa na daga waya na tana sana sai na ga kira malam Mahmud ya kira ibrahim ne an kira sai na damu sai na kira sai malam Mahmud ya ce mu suna kace ko time su sai fita da kai ake fi to alhamdulillah ba abin da ya to bayan an yi duk abin da za a yi an gyara mota an yi komai so muna magana sai nake dan jan su game da abin da ya yi eh, wannan matsalar matsalar ce da a rayuwa haka take yawwa an yi akadar a hanyar kano an yi a hanyar maiduguri an yi a hanyar bauchi an yi a hanyar lagos an yi a hanyar kaduna ka yi ta addu'a Allah ya kiyaye amma kai a tunanin ka mutane ne da su je su yi ta karon kai banda kai muna da makaranta makaranta ce sukutun da guda makarantar kurani ce duk ɗalibin da ka gan shi a makarantar kurmani akwai wadda ya sa hannu aka ba shi kurmani to idan ka ɗauka a wautar ka 'ya'yan mutane da a yi ta kaiwa makarantar kurani duran da ka haifi kurma sai ka gagar kontrol din karka muna da makarantar makafi duk ɗalibin da ke makarantar makafo ne ba wadda aka ba wa babansa fom ya zaɓi a bashi ɗa makarantar to idan a lissafin ka 'ya'yan mutane za a yi taƙiba ana kaiwa makarantar makafi ban da kai duk da ka haifi makaho sai ka gagar cin jarraba wata tafiyar ana yi a tsakiyar hanya tafiya ta yi tafiya motar ku sai ta tsaya malam gambo abincin wani makanike ne yaran haka za ka samu zai da daddare ko ne za a yi a gidansa lokacin da zai fita da safe ya tafi gareji matarsa za ta ce to Allah ya bada sa to Allah ya bada sa an kiran tsayuwar motar ka <laughs> haka ne ko haka bane to yanzu Allah zai daina tsaye da mota a hanya shi kenan kun yi lodi daga kano za ku tafi gombe motar sai ta tsaya wallahi za ka samu wani makanike ne kafin ya fita ma zai ce mata to mun samu aiki zan an turo miki wani abu to Allah ya bada an sa'an kenan motan ku ta tsaya <laughs> haka rayuwa take haka rayuwa lokacin da aka kawo miki amarya gidanki kaga a ranar ke dai alfiyaman ta ai ta tsaya a duniya toran da aka kawo miki amaryar nan kin ga ke dai ba bacci a ranar duniya ta canza miki tarihi ce to da ki samu ita kuma amarya a gidansu mahaifiyarta a ranar ne za ta yi ce ta ce o oh, wacce yau zama ya kaya kaga lokacin da aka baki ciwon kai a lokacin su kuma can gidan aka cire musu ciwon kai to akwai ran da za a yi jini. babu in ba ka yi ciniki ba a ranar wani ya yi ciniki amma muna fahimta to mutum sai ya dinga daga hankalinsa a rayuwa ka komai gwargwadon yadda ka samu kanka ita duniyar nan yadda ka ganta baka isa ka canza komai ba baka isa ka canza komai ba amma tarbiyya dama wani tsari kake da shi na yadda za ka mu'amalanci rayuwa yaya za ka mu'amalanci rayuwa to yadda rayuwa take gudana yadda rayuwa take gudana saboda ka rayuwa tana cike da ƙalubalen irin waɗanda yana daga cikin darasin da Allah ya ba game da cutarwa da shanyewa da juriya a kan isar annabi yusuf a rikin sarakin wasu shi fa duk rigimar da annabi su bai shiga a duniya shi fa in uwansa ne suka tashi a duniya kuma a duk don akwai ma karatu duk rigimar da annabi su ya shiga duk cutarwar da annabi su ya shiga a rayuwarsa shi in uwansa na jini su suka tashi a ciki can bai yi aune ba sai ga sun haɗu suna mitin uku tulu yusuf أو ترهوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين سنة مثل سكشيش ko su batar da shi bayan sun daidaita a kan matsayar da suka ɗauka sai ga waɗannan 'yan uwan annabi yusuf kanin su ne tsatso ɗaya suka fito haka suka riƙe hannunsa a wata rijiya mai tuhu mai zurfi suka sake shi kai yan uwanka sun taba maka haka saboda musulunci ya koya mai yadda ya suka jefa shi komai zai faru ba a jima ba sai ga annabi yusuf alaihi salatu salam waɗannan matafiya sun tsince shi sun tafi da shi a matsayin bawa ɗa ne da ya fito daga gidan annabi yaro Haka dai aka sai da annabi yusuf ba a jima ba sai ga annabi yusuf ana mai kazafin zina a gidan mai ba a jima ba sai ga annabi yusuf a kurkuku amma zakaran da allah ya nuna da shi sai ya sai ga annabi yusuf ya samu dama a mitra ya samu dama irin damar da wani ɗan ƙasa ma bai taɓa samun irin ta ba waɗannan 'yan uwansa da suka yi sanadiyar fitansa annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya kwashe sama da shekara arba'in bai ga mahaifinsa da mahaifiyarsa ba kuma su wani ne suka zama sanadi to bari ka ji ƙarshen isar ya yi kare da su bayan sun shigo neman abinci a lokacin kuma dukkan waɗannan abubuwan suna ƙarƙashin kulan annabi yusuf yana daga cikin manyan ministocin misira lokacin da suka shigo misira yana ganin su ya gane su fa'arafahun wa hun, lahu munkirun Allah su kuma ba su gane shi malam katuna waɗansu ne da suka yi yunkurin kisan kai ba su yi nasara ba kai su ba su ma san yana raye ba sun ɗauka abin da suka zarta ya faru yau kuma suka shigo cikin ƙasar da shi babban minista ne mai juwa zai ɗaukar sako zai ɗauka zai ɗauka kuma ga sunan available a imana eh. bayan an musu awu an ba su abinci duk abin da za a musu an musu sai yace musu bayan ana yanzu dukkan kunnan gaba ɗaya gidan kuɗa suka ce duka kuban mu muna da wani kan karami ma wanda ba mu zo da shi ba bin yamin kenan ko wanda shi kanin annabi yusuf ne ciki ɗaya suka daga sai ce musu idan kun koma gida in da ku sake zuwa sayan abinci ku taho mun da shi na kan shi suka ce to shi ke haka suka je suka yi ta bugawa da mahaifinsu ya ce kar ku je ku batar mun da za yadda kuka batar mun da yusuf ne na aka yi rantsuwa aka yi yarjejeniya don ya ce musu in ba su zo da shi ba bara a ba su abinci suka je suka taho da shi bayan an zo an auna abinci an yi duk abin da za a yi ya kira kan ita inna ma ana a ya Ita ni ne dan ka yesu falatar ta isi makan ya yi amadu ya fa'alo ita gishiri amma kai shokar da su aka yi au aka yi komai suka tafi sai aka samu mudun sarki a cikin abincin babban su a cikin abincin biniyar bayan sun yi nisa sun fita bayan gari sun fara tafiya sai aka bi su ayyatu halittu inda kuma da ko aka kai an da tsara suka ce ba mu zo garin nan don mu sata mu ba tsarayi ba ne ba daga babban gida muka fito suka ce dole a zo a yi bincike aka zo aka tara bincike daga kayan babban sai ga mudun au an cire shi a cikin kayan duniya ne wannan tsari da annabi yusuf yayi allah da kansa a ƙwar'ani ya ce kidina ya yusuf allah ke na tsara ma yusuf ya yi haka yana da laifi <laughs> ya musu dokun ce ku ba barayi ba ne ga mudun au an ciro a kayan ƙararru in ya tsare faƙadar له من سلطان فأسرها Kalu sai suka ce in ya sari idan wannan karin mun ya yi sata suka ce ba abin mamaki ba ne ba kadir sarraka akun lahu min qablu suka ce dama yana da wani wa barawo da wa suke kaga har yanzu faɗan bai kare ba ke kalu suka ce in ya sarik in ya yi sata ba abin mamaki ba ne ba kadir sarraka akun lahu min qablu dama wansa ya taɓa sata kaga kenan a ɗakinsu suka sha Allah yake fa a sarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu haka annabi yusuf ya sake shanye wannan bakar maganan a ransa Allah ya ce ko a fuska bai nuna musu aka je aka yi dai duk abin da da a yi karka manta fa idan yake a batar da su da a batar da su duk abin da za a yi aka gama suka tafi dawowansu na ƙarshe mahaifin su ce su je su tauri shi da ɗansa ba abinci ga rayuwa ya yi tsanani ga mahaifinsu ya tayar musu da ƙayan baya sai an nemo mishi ɗayan suna shigowa misira kai tsaye suka yi ofis din annabi yusuf alaihi salatu wa salam falamma dakalu alaihi ƙalu ya ayyuhal aziz ربنا a kaji kallaki daga asara kallaku a laina Yahoo! اذهبوا بقوم في هذا اذهبوا بقوم في هذا فألقوه على وجه أبي أسبق وأتوني بأهلكم أجمعين سنة شكوى kai tsaye suka yi ofis ɗin annabi yusuf alaihi salatu wassalam kalu suka ce ya ayyuha al'aziz suka ce ranka dai masana wa ahlana dhurr mu da iyalanmu ƙuncin rayuwa ya a tabi abinda suke so su toshe ya zo su idan ka ga wani allah ya mai ni'ima a rayuwa kai fatan yi, ma ba ka so allah zai fatan yi da shi sai da kai ta gasa zuciya masana wa halalar duru suka ce ƙuncin rayuwa da matsatsi ya shafi mu da mu da waje ina bibiza'atin musjatin mun zo da kuɗi wadda ba shi da ba ma'ana abinda muka zo da shi bai taka kara ya karya ba auki lana kai ka cika mana mu ka taimake mu da abinci wata saddaka alaina ka ba mu sadaka inna laha yadda zai mutasaddiki suka ce allah na sakayya da alkhairi ga masu sadaka ƙalafi ya ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akihi in antum jahilun yace shin za ku iya tuna abinda kuka yi ma yusuf da dan uwansa a lokacin kuna cikin rashin wayewa kalu sai suka ce mishi a innaka la'anta yusuf suka ce ko dai kai da yusuf kala ana yusuf yace ni yusuf wa hada aki yace wannan kuma dan uwana ne kadimanna Allahu alaina yace kun ga Allah ya mana ko mu Sai sai yace musu innahu man yattaqi wa yasbir yadda al'amari yace duk wanda ya tsare tsoron Allah yayi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye shi a rayuwa fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah ba zai tozarta aikin ba qalu tallahi suka ce mun rantse da Allah laqad atharaka kallahu alaina Allah ya fifita ka akan mu Yusuf wa in kunna la suka ce mun yi kanganci a rayuwar mun yi katobara makam kada sai ce musu la tasriba alaikum yau yace daga yau ba zargi tsakanin da ku malam gambo da haɗuwansu ya kashe kes din ya wuce minti sha biyar ka dubi yunkurin da suke wannan karatun labari aka ba mu ko darasi ake so a koya mu ka je kai ta dama da dan uwanka ka dubi abin da suka jefa shi a ciki a rayuwa haɗuwansu da shi bai wuce mintuna ba ya ce musu 'La riba alaikum yau duk abin da ya faru tsakanina da kuwa ce na kashe shi daga yau kuma duk abin da kuka mun na yafe muku ya gafirun lahu da kuma ina roƙon Allah ya yafe muku wa huwa arhamur rahimin yace musu Allah shine mafi jinkan masu jinkai in dai zan iya yafewa sai ce Allah zai yafe muku sai ya cire rigarsa ya ce izhabu bi kamisi haza ya ce ga rigata ku wuce ku koma garinmu da ita fa alquhu ala wacce abi idan kun je ku ɗora rigar akan fiskar babana ya ati basira zai dawo yana gani domin annabi yakub ya makanci sai ya ce musu wa atuni bi ahalikum ajma'in kuma duk kuje ku ko familin ku zarrike ku malamai suka ce wannan shine dalilin shigowar banu isra'il misra da daga bayan fir'auna yazo yana gana musu azaba wa atuni bi ahlikum ajma'in yace ku je kowa ya debo iyalansa yace tunda nayi karfi zan rike ku wannan shine karatun musulunci wannan shine karatun musulunci amma kai taga wani ko uwarsu daya amma sun fi shekara biyar ba sa magana wani ubansu ɗaya sun yi shekaru ba sa magana wani tsago ɗaya suka fito ba sa magana jama'a mun fahimta to wannan dai karatun ka gadi a cikin alkur'ani kuma ka san ba jarida bane ko labarin jarida bane ka ce an baka ne ka je wuce ai darasi ake so a koya ba. to innamal mu'minuna ikhwa su mu'minai kan uwan idan mutum ya yi ba daidai ba ba daidai ba idan abin da za a ma mutum inkari a mai inkari abin da ya kamata a nusar da mutum a nusar da mutum amma dai matukar matukar yana karkashin wannan lema ta imani to dan uwa Allah ya ce fa aslihu baina akawaykum ku da tsakanin yan uwanku guda biyu da suke sabani واتقوا الله كجسورا الله لعلكم turhamun Allah ya cika Allah ya samu dace to jama'a sai kwana nan sai kuma gobe Allah ya kai to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin